Assalamu alaikum alhamdulillah yau rana ce babbar rana ga Afirka wadda aka kafa Afirka Union tun 1963 aka kafa ta wanda kuma ta taka rawan gani sosai wurin kokarin shiga tsakanin kasashe da sauransu. Tun tana Organization of Africa Unity ta dawo ta zama Africa Union. wanda ta bada na kaman kasashe masu yau sojoji sai ka ji sun ji mulki kaga sai su kokarin sasanta tsakanin sojoji da farar hula na yadda za a mai da demokradiyya ta zo hannun farar hula sun taka rawan gani sosai wurin ganin da tabbatar da demokradiyya to abun ka da yi da adam ba duk wayannan takarawar da suka yi na kokarin haɗin kan afirka da kuma kokarin tabbatar da demokradiyya akwai abubuwan da ya kamata a ce su ma sun mai da hankali a kai sosai kamar waɗansu ƙasashe da suke kokarin kawo wariya suna koran wasu yan wasu kasashe suna fada da wasu kasashen watakila ko dan sun je kasansu cirani da sauransu so afirka union ya kamata a ce ta lura da waɗannan abubuwan kuma ta murkushe duk waɗansu irin waɗannan matsalolin. Kamar waɗanda ƙasashe ne ke korar baƙi 'yan uwansu Afirka ko za ka ba da misali? Ko kwanan nan kaga abin da ya faru a Afirka ta kudu inda ake ta ƙoƙarin koran baƙi wanda kuma abu ne wanda bai ma kowane ɗan Afirka daɗi ba mm. wanda kuma Afirka Union a matsayinta bai kamata a ce wannan abun ya kai ga har an kai ga ana kashe mutane akan wai an ƙi jininsu ba. yanzu ka ga akwai shugabanni da yawa wa'inda na afirka suna da tendency na tsayawa akan mulki tsayin afirka union a matsayin ta ya kamata a ce ta tsayar da su ta sa lalle lalle kasashen an yi demokradiyya an tabbatar da demokradiyya a yanzu haka ana fama da inkurziza a kan maganar dadewa akan mulki da ɗaiɗe ne wa'inda ba a yi fama da su ba banda nelson mandela ba su da yawa dai wanda suka sauka ba tare da ta da jijiyar wuya ba to iri irin wa'annan abubuwan ya kamata a ce afirka ta mai da hankali yanzu in ka lura da irin baki yan kasashen yan mu afirka wa'anda ake daukar su a matsayin bakin haure da suke shiga kasashen turai da sauransu ba wani abu ne sa su matsalolin su ne afirka ne wanda kuma matsala ne wanda mu yan afirka za mu iya maganin shi to amma afirka union ba ta iya gyara wa'annan matsalolin ba na hana kwararan bakin haure to bakon haure in yana da abun da zai yi a kasashen shi me zai je yana tsallaka wata kasa ya ce wai zai je neman wani abu to rashin inganta harkokin more rayuwa na afirka da rashin haɗin kan afirka ba za su iya magana da murya ɗaya ba wanda dukkan 'yan afirka bai ɗaya kowane ya ce ya bi su ba don komai ba saboda rashin cikakken ikonta da za ta aiwatar da aiki da yadda ya dace so don haka akwai kalubale a gare ta sosai wanda ya zama wajibi su lura da irin abubuwan da ke faruwa a afirka da irin cin mutuncin da 'yan afirka suke fuskanta a duniya da kuma kare mutuncin dan afirka tunda yanzu haka duk dan afirka baya da mutunci a turai so mafi yawanci so babban abu da ya kamata su yi su kare mutuncinmu kafin duk wani abu da za su yi. To Malam Awal baka ganin idan aka dubi yadda wannan kungiya musamman ma wasu ɓangarorinta suka yi taka rawa wajen ganin cewa an shawo kan matsaloli misali kasashe irin su Kamaru da Chadi da Nijar sun haɗa kai da Najeriya wajen yakar Boko Haram har sun taimaka mata sosai. Baka ganin idan aka dubi wannan za a ce lallai wannan kungiya ta tabuka sosai? Eh, abin muke son ka fahimta a nan gurin mu ba ma son junanmu <clears throat> su kansu wa'inda suka yi kokarin shiga wannan yakin su ma abin ya shafe su ne hmm. su chadin su cameroon din da niger din hmm. da nigerian. a wajen haɗa kan ifiriki kankin haka kin rike ki allah ya allah ya allah haɗa kan mu afirka mu so juna mara